yace in na mutu kuma to wannan ar hanya ce ba ni kadai ba da zan yi ta duk wanda ka sani sai ya mutu Allah kullu nafsin ya ya qatal maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un ita ce ka'idar rayuwa shi ba ganda kai addini a gidanka kai addini a kasuwar kai addini a ofishinka na gwamnati kai addini dan damar da ka samu kai addini a makarantar kai addini har Allah zai dauke ka matsalar cikin ta wanda sai shi zai wataƙila wani sai ya kwana biyu amma bai sani lafiyar su kalau an yi burin shekara ashirin ta wani kwana biyu ka shiga cikin kabari ka kwanta wani sai ya shekara ɗari a kwance ba ta shi kiyama ba kwanciyar da ba ka juyi ba juyi ba wani yanzu shekara ta dubu yana cikin kabari kuma shi ba kira yake mutu sannan Allah zai shi kiyama muku ga mu yanzu muna ta guri ba wasu kuma suna kwanta ba jiya wani ya mutu yanzu nan kuma wani zai fice yanzu nake maka magana an an jima bayan azhar kuma wani zai mutu wani kafin azhar zai mutu wani kuma yau zai mutu da la'asar za a hadari da shi wani kuma da dare zai mutu wani yana cikin ɗakin sa lafiya nan kuma za a zo ta balle ko shi ma ya mutu wani saura mutuwar da ba ta tausayi tsakanin jinjiri da ƙaramin yaro da babban yaro ba ta bambance tsakanin mai hali da mara hali ba ta bambancewa tsakanin mai ke da wanda yake talaka ba ta bambance tsakanin mai lafiya da mara lafiya kowa ɗauka take ta nisa ba za mu ba mu shirya ba yace amma takharrus al-mustashriqin min ahli al-adyan al-ukhra amma kaga wato kintace da kafirai su da al-mustashriqun orientalist kenan su ne al-mustashriquna kintace da suke na sauran addinai wa adiya والادعاء والادعاء بأن المسلمين جنأوا إلى القوة suna kintace kuma suna faɗin magana da suka ga dama cewa ai musulmi sun karkata mai zuwa ƙarfi haifu la mubarri da babu kuma wani abin da zai kubutar da wannan ba na cewa suke ai musulmi su nan kafiran ke suna amfani da ƙarfi suna kashe mutane kamar yadda suna ta rubutu yanzu haka intanet cewa manzon Allah annabi ne a sabon annabi haka suke faɗa wai wai yayi amfani da ta tafiya ta kashe mutane shi dace da ya kan masu fuske wa manzon Allah ne suka sa bomba ciki wai wannan rawanin ban ne a ciki duk da ake wai da musu ce kamar al'amar musulunci ba ta kafa takobi haka wato da wannan da aka kashe mutane ne suka ce addinin musulunci addini ne na kashe mutane وذلك كله لغو طائش ما لو تتبين أبن دسكي فدا لغو wato wasa ne ta'ish wato wanda yake karkacewa daga gaskiya in an ce ta'ish a larabci ana nufin ma'il anil haqq abin da ya karkacewa gaskiya ba abin da yake ba akan fiti yake shine ta'ish duk abin da baya fiti shine ta'ish wa huwa juz'un min al-hamlati al-mudabbirati islam wannan wani juz'i ne wani bangare ne na wato hamla in an ce hamla kamar wato wata runduna da aka yi ta al-mutaddira wadda take shiri limahumin islam don share musulunci irin waɗannan maganganu da ake faɗa cewa addinin musulunci addini ne na ta'addanci addini ne na waye addini ne kaza da sauransu wanda da yawa daga cikin musulmi ya ga tsiri wasu saboda wani da suna faɗa wannan sai ga a ce ai addinin musulunci ba addini ne na kaza ba addini ne na peace islam is peace ba wanda ya ce islam is peace al-islam shine al-istislam bi kaiwa fassarar islam is peace ba haka bane zaman lafiya musulunci ana nufin zaman lafiya a zaman lafiya in an yi addini ba amma an gyara shirka a bayan kasa kuma zaman lafiya azzalimai suna ta zalunci kuma zaman lafiya yahudawa suna ta cutar musulmi ana ta bin gidajen mu ana yayyanka ana zina da iyalan mu an hana ƴaƴan mu tarbiyyar addini an hana su karatu an hana su aiki an hana su ci an hana kuma duk a ke zaman lafiya a hakan zaman lafiya in an yi addini shine shi ke zaman lafiya yace to wannan wato wata wata ce da ake tafiya da ita dan a shirya a share musulunci shine mahu daga mahayan ne mahwan sharewa wastibqa'u ahlihi abidan dan a mayar da wato musulmi bayi a mayar da musulmi shine istibqa'u ahlihi a mayar da musulmi bayi lisalubiya wa suhuyuniya da ɗan kirista da yan addinin suhuyuniyanci da arna a ne da mu wato bayan kirista bayan arna wallahi yanzu shi ne abin da yake faruwa muke kamar bayi muke a gurin arna bayi kamar bayi muke a duk abin da aka yi sune suke da gaskiya mu ba mu da gaskiya yanzu nan nan nan da muka baku labari a rikicin nan da aka yi a kiristoci ne suka musu da haura su wani kuwa aka yi ko shiryawa aka yi trailer aka saka kamar irin junction ina na nan gabar ɗaya kai ta ɓaci kuma kwanan ta biyar ba a ɗauke ta ba amma a gurin ne ake ake gyaran ta in ban da Najeriya bai ake yi wani mutunci trailer ta ta ta tsaya main road babbar hanya wai a ɗauko wai ne kawai a gurin wai za su mata gyara wani ya tabo da daddare idan sai da gabza mata wani wani yanzu a fita haɗa gosulo me ko a ɗauko mota janwai ta ja ta a da ita gefe gyara a akan titin za a gyara ta sai Najeriya ba wanda zai magana a kai mota ta ta kafe ta tsaya a gurin a kan hanya to gefen gurin coci ba ta idan an zo ba haka dole sai an tsallaka an bi ta filin coci filin ba ba cikin coci ba filin su premises ɗin su ana bi ana bi sai abin ya dace da ranar juma'a ba ta abin da abin da suka yi suka yi kawai suka ranar juma'a an zo ana tafiya masallaci ta wurin duk musulmi da ya zo na sai a jijjefe shi a kasa mai gilas sai duka duka an shi ne za a shiga mana fili ne za a shiga mana fili musulmi suka ce to ina za su yi kayya kayya kayya ran asabar kafin a wayi gari insha Allah sai aka tarar da masallatai da adadin suna cin wuta sun kone sun kakkashe waɗanda za su kakkashe cikin musulmi kuma sun sa musulmi sun sa masallatai wuta sun kone bauchi ta rikici sai yi ake a da kasu da ka a da kasu da ka aka karkashe na karkashewa amma yanzu insha Allah wannan ci guda ya musu alƙawarin duk abin da aka musu amfana ta biya su kuma ya musu alƙawarin duk wata makaranta ta sakandare sai ya gina musu kofi kowace makaranta ko ba musulmi ko daya a nan gurin akwai yaro ɗalibi ɗalibi na da mai haka gabo ce ke yace wallahi wallahi a garin su an gina cocin a sakandare ba arna ko daya a garin su gaba ɗaya babu arna ko daya a sakandare yara suka ce za su yi hayaniya ba za a gina musu coci a sakandare su mutum da ba arna ya ka ce duk wanda ya mafi da wallahi a zo a daɗe shi a tafi da shi doka ce ka'ida ce ta gwamnati a gina cocin a rufe shi aka Allah ya kawo arna nan ba. Yi gida ga wannan wai malam ba ake kirshi wai malam jiya jiya na abuja dan a tajjid suke taro da shi da malam ibrahim shekaru da gwamnan da gwamnan tambara uh, uh, uh, aka ji an fara da dini cikin dan allah da ba allah da allah mutum mutum mutum ya ci abinci ya yi kurkur da kansa da ruwan kashi mai amfani wannan kuma ya yi alkawari zai gina mashi santa ta kiristoci na arewa not it abinci kiristocin imani kiristocin imani kiristocin imani za su yi amma za su ranta haduwa su rinka mikin su muna ta kukan jos ishe mu muna ganin bauchi ne za ta yaye mana hawaye dangane da matsalar jos sai ba shi kwambocin ita ma tana nema ta kuma da hannun mu ana mu illa da duk malaman gaba daya ko da yana hawaye janye malaman jikinsa duk gaba daya a ba su wannan a gina musu gidaje a gina ma masallacin juma'a a gidanka a yi wa wani ba kai ko masa kaza wani a yi masa kaza wani duk an ga su gaba daya sai waɗanda Allah ya kusantar suka fito suka yi to ya zo ya maka ya maka ya maka ka isa zo ka wannan bari ka ce ai kaza rigar da take jikin ka ma take shi shi ya baka kudin ka illa da yawan mutane ke illa da yawan mutane ke ba shiru kake ji yaya za a yi su fito su ne bara a bana ba ka tara musulmin garin gaba ɗaya ku ce wallahi ba ku yi ba sun yawo a garin ba wallahi sai ya rubuta takarda ya fito cewa ya janye amma wa ya isa ya bata abin wa ne isa yayi ya isa akwai abu bakin ciki ne kai wannan damuwa da ɓata rai ba zai sai su ta kaurewa a wurin rangers ɗin masu su gaba zuwa su ta kabar da taboci yanzu bai kamata gwamnati su kusa a fasi masa da su yi abinci ya ji tsoron Allah ya sai kibinci yana ina an fara musu karatun mokara da rauna kawai shi ke na aikinsu فما من أيام القتال فيهن أوجب على المسلمين من أي من من أيام يهدد فيها الإسلام آله ما لنش أي باب وسوق كوالكي نواكي waɗanda suka wajaba ga musulmi su fito su yaƙi irin kwanakin da ake wato tahdidi yuhaddadu fi al-islamu yadda ake tahdidin wato musulunci ban san me zan ce muku tahdidi ba kamar ake ake ake ake ake haddada musulunci ake nuna cewa wallahi za a gama da shi to a lokacin waɗannan kwanakin ne ya zama wajibi ku fito ku yi yaƙi don kare addinin ku kuma ku bi shi addinin ku hanyoyi ne da dama ake yi ana rushe addinin ku ana amfani da gwamnati a rusa ana amfani da yan siyasa a rusa addini ana amfani da yan kasuwa a rusa addini ana amfani da talakawan gari a rusa addini ana amfani da masu kawo barna a cikin al'umma duk a rusa addini malam ce wa ma min ayyamin min ayyamin qitali fihinna awjaba al muslim babu kwanaki na haƙi da suka yi zaman ta wajibi da musulmi su yaki min ayyamin aka fiha al islam da alihi bil bala'i irin kwanakin da ake ta'addidi wa musulunci da musulmi bil bala'i dan a tare da su wa ta'arada alaihi shatta al-quwa karfi kala kala yayi cincirin da shi ne ta'alaba an adu an kifi duk akan musulunci bil ma su gaba daya sun yi kan musulunci kowa musulunci yake so ya harba بل يسأله ضده الخصوم الألداء محاولين سخطه إلى الأبد بل دي واتو ضده الخصوم wato kishiyar musulunci abokanan jayayya na musulunci al'adda ba su tsananin gaba ga musulunci wallahi suna ƙoƙarin mu'awili suna muhawala suna ƙoƙarin attempting sakahu su zubar da jinin musulunci ilal abad an iya abada a irin waɗannan kwanaki ne ya zama wajibi ku fito koyi yi addinin ku وقد وقع ذلك في صدر الإسلام إذا وانا رشل كنت في الواقع لأفرق المسلمين ووقع في هذه الأيام قال إن شاء الله وانا كالكين ممكن تشبع والله إن وانا kokarin a kawar da musulunci da musulmai da dukkan wata al'ada ta musulunci da koyarwa na musulunci wallahi ana nan ana ta yi فسقطت أوطان الإسلام في أيدي لصوص الأرض قفا شيء مسلمش سوني أوطان جمعي وطن أوطان الإسلام قفا شيء مسلمش سقطت سكا فاني suka koma hannun aidi lususul ard hannun ɗan fashin ƙasa aka mana fashin ƙasar saboda musulunci kuma wallahi ka gane abin haka ne yanzu ka ga iraki an kasar musulunci ne ba a mana fashin da ma an kwace ta afghanistan kasar musulunci ne an mana fashin da an kwace ta don kuma nan najeriya suna nan suna kokarin su mana fashin su kwace ta tunda sun nemi a ba su dama su kafa zai a sakkwato su kafa zai a maiduguri su kafa zai a ina ne su kafa zai a ina ne الخوف في ربنا ثم رسمت أخبث السياسات للذهاب به رويدا رويدا سلم يهودا وإن كريستا بقي أبينا الله رسمت أخبث السياسات سكت آلة من مين السياسة شنو أخبث السياسات سياسة تدوني من مين باوي بيرا للذهاب به دوس التكوير بمسلمتي su kore musulunci akan tsarin siyasa ruwaidan ruwaidan a hankali a hankali wannan magana ba za ta a littafi a rubuce ba an faɗa wata ran wani sai ce ai gane su ba ta masa abokin abinci ka ga dai gaci ne a gaban ka a rasa man akhbata siyasat للذهاب به رويدا رويدا da mai neman abinci sai ka yi hankali kar ka je neman tuwo ka tafi da addininka wa kaifa تستنكر صناعة الموت في أمة يتوافى حولها الجزارون من كل فج قال وكيف تيايا تستنكر صناعة الموت يا لما ذاك يإنكار فوق صناعة الموت سابوا المتى أسببة أكين الأمة دا يتوافى بحولها الجزارون وندا ما هو تا كيف أكنتا ما هو سنجي kusa duk akan wannan al'umma din min kulli fadli ta kowane bangare wanda kalin magana ne ina za ta ke misalin mutuwa akan al'ummar da maharta ka san mahauci yanka banda yake ko al'ummar da maharta masu neman karar da ita sun kewaye ta sun kakkafa duniyoyin wata suna son kowa ya samu baranka yaya za ka yi inkarin sabuwar mutuwa da kuka kuma kada wata kuna da abokan ta ta gaba muna da su ta yamma muna da su ta kudu muna da su ta sama muna da su ta kasa muna da su a cikin mu akwai ma'aikata wani mutum musulmi ne da sunan musulunci amma yana yi wa dawa aiki don a cuci addinin Allah wai shi jami'an tsaro mai farar riga ya wayi gari bai sani ba ana ba shi dubu ashirin da biyar ko dubu sha biyar yana yi wa aiki yana cutar da addini cuce mu a bayyane su cuce mu a ɓoye matanmu ‘ya'yanmu ba a bar su ba an ture ƙungiyoyi na yahudawa suna ta kafa kamfanoni ko kuma ofisoshi da sunan tallafa musu wai za a koya musu sana'a a shi yahudanci ake so a koya an raba mu da addininmu ta hanyar babu kayan kallo da sayar mana da kwangiran kallo a ra'a mu kafe shi a gidanmu mu kunna da abin da zai kore addinin mu ba mu saba ganin kudanci ba mu saba gani wani bai taba ganin mace tsirara ba amma ya sha gani yanzu a akwatin talabijin da zai kunna a gidansa abu mai sauki za ta haɗa wannan kallon kafafen watsa labaran mu kullum aikin kenan abin da za ka gani sai dai ka ga ana nuna kafirai a ciki wato sunan da ake nuna wani abu da kuma ina ne yanci ya kullum duk arna na ke ta gani kai ka ce a Najeriya babu musulmi duk tare a network din nan na sha faɗa ana faɗa wallahi sai ki ga guda suna nuna program program na toci toci amma da wahala kaga an ji an wani limami a masallacin juma'a ko wani tare na addini ana yi ba sa nunawa da wahala sai dai in wani gamba ne an ci sa'a ƙarƙari ya sa ya je masallaci sallah sai a ɗauka fanni sai a ɗauke amma coci sau nawa za a ga an nuna arni kafiri ba da ko fasto a coci yana wa'azi kuma an sa yan tire ana kuma mutu mutum ce wata ƙila bai kawo ko ta ma musulmi ne amma ga an nuna masallaci ko wani program na addini ba za su yi ba sai na ce na ƙasa ina wakilan namu ina ma'aikatan babu ina yan jaridu ina ina ina ina ina ina to shi za mu farka daga wannan gwamnati الموقف الأول يتي ما يتي هذه مقدمة لا بد منها ونشرع في المقصود وأن مقدمة من جبا جاء وكو ديل ني سي من فديتا الدنيا بتاتي كده ده ما حكى ما أبو كان نفسي أحكي سنة فدن تقوم أنت تباكي يتي لا بد منها دول أفدا wa nashra fil maqsud yanzu za mu fara muku bayani akan abin ke muke so al-mawqif al-awwal yawm badr mawqifi farko mataki farko da Ali ibn Abi Talib jihadin salamu yake badr bari ka abin da ya abin ba baki yace fi bidayati a farkon fara yakin badar farka manta yakin badar shine yaki farko da a musulunci فرز من المشركين أتبة وشيبة ابن ربيعة a cikin mashirkai an samu waɗanda suka fito yi mubaraza in an ce mubaraza kamar irin ka fito fili ka miƙa kanka ka ce in wani ya isa ya zo a gabza to a cikin mashirkai da aka zo yaƙin badar an yi charkwai charkwai sun tsaya arna ma sun tsaya to cikin kafirai sai aka samu wasu suka yi ta maza sai suka fito suka ce a fito daga cikinsu akwai utuba da shaida ibn rabi'a ma'ana utubatu bin rabi'a da kuma shaybatu bin rabi'a bayan gida daya suka ce su sun ba da ransu don su kare addinin su ma'ana dama idan an zo yaƙi abin da ake yi in dai gaba da gaba ne to sai an fara yin tsokala tukunna ɗaya sai ya fito zai je taɓa wani to daga nan sai a gaba a haɗu to sai suka fara fito da mutum biyu suka fito filin daga tsakiya suka ce kuma musulmi in kun isa ku fito da za ku biyo ku zo a haɗu a fara gamawa da waɗannan magani da wai waɗannan jaruman da aka kawo duk wanda aka kawo wannan ya nuna cewa cewa to gurbin ku shi aka to yanzu ga ita da ibn rabi'a da shaida ibn rabi'a sun fito wal walid bin utba da kuma walid dan utba din nan dan dan utba din fakaraja lil liqa'ihim fikiyatin tun al amma ba lan sai wasu samari su ne fikiya jinki ne na fata innahum fikiyatun amanu bi rabbihim wa zulumatul huda ai sai wasu samari cikin mutanen Madina bakin suka fito don su mayar da martani akan abin da waɗanda suke suka ce mu zo ku zo ma ga nan mu zo mu gaskata da mu da ku dai sai kirari ya Muhammad su wato a mushrikai kenan ya muhammad اخرج إلينا أكفاءنا من قومنا ka fito mana da waɗanda suke ƙarar mu cikin jama'ar mu ai sun ta nan madina ne kai samarin da suke da cewa, ya Muhammad ya fito fito mana da waɗanda suke daidai ne ka fito mana su فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث قم يا حمزة قم يا عز قلت يا عبيدة قلت يا حمزة قلت يا علي فصل البداء كتابا تنبا أكن يقول دا أتبا دا شيبا دا الوليد بن أتبا كتب سيحكى فتر دا عبيدة دا كما حمزة دا, كما علي شيكي غنبي حكا دوني نفقاتي دا فرقوشيني su arnan ne suka ce ya muhammad ka mana da kawayenmu abokananmu cikin jama'arka fabaraza ubaida ta utuba ubaida cikin musulmai ubaida ta bin al-haris sai ce ni na kama utuba din da shi zan gamsa utuba ibn rabi'a da shi zan buga kai utuba fito nan fabaraza da ta utuba kenan ya baraza hamzatu shaiba hamza kuma ibn abdul muttalib babban annabi ne ba dattijo bawan Allah shi hamza shi kuma ya fito ya ce shaiba tunda kai kai ba kai dattijo na fito da kai ramin garza to yaran ciki sai aka hada su da su. aliyu yaro ne shi ma wani dan da shi ma yaro ne aliyu ne abu dalibi ce kai kuma ka zo kai kai ne ana da kai za mu haɗa yau kaga an samu shi da kenan ko uku cikin ana uku cikin musulmi to bari mu ne فأما حمزة فلم ينحل شيبة أن قتله أما حمزة بي بيش بيور دي كيريا بي جن كيرتا وانا شيبة تاكي انا قطع يحلق عشان بعد وكذلك فعل علي مع خصمه علي ما كان والنيار الوليد بن أتبا يمسك قطع ya gabje shi ya mutu to wa amma ubayda wa utba amma ubayda ibn al-harith cikin musulmai da kuma utba ibn rabi'a faqad jara juriha kilahuma kilahuma al-akhar jara kilahuma al-akhar kowannen su yayi wa dan uwansa rauni wannan kan duro akai ubayda ya daka shi ma kuma utba ya daka aka yi kowa ne, to ya za a yi an kashe arna nawa sauran arna ya shi kuma wannan arna ɗaya yana nema ya gagari musulmin ko zai aka yi fakarra hamza wa ali bi zuma ala utuba ai da hamza da ali sai suka haɗu suka yi taron dangi da takunansu ala utuba kai suka ji suka afka utuban nan fa ajhazu alaihi suka suka cin masa suka ta tsaransa suka kashe shi wa tamala sahiba kuma sai suka ɗauki ɗan uwansu shine ubayna ibn al-hazm inda an masa rauni kafin a gama kashe shi suka kashe wancan suka ɗauki ɗan a nan وعن ابن عباس بن عبد عباس ان عبيده بن الحارث shi wanda ubaida ibn harith shi wanda bai san fada ba saboda lokacin da aka gurza din wace ne masa mata bis safra ya rasul ya wani wuri mai suna safra min sarifahu min badr a lokacin da an gama yakin badr ana dawowa ina ciwon yi karfi a lokacin da mutu a hanya yi shahada kada fana hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hunaka sai daga Allah ya tona rami aka ga sallah gurin aka binne shi a hanyar da ya mutu din ba a dawo da shi garin Madina ba shi kuma ka Allah ya kaddara masa shahada a wannan lokacin ma'al shahid ka ga Ali ya fito yayi yayi jarumta ko an yi jihadi da shi a wannan wani to in Allah ya sa da an yi wutar na ne magana akan yakin badar in ba sama ciki isashin sahabban za mu zama magana akan yakin badar za mu daga faɗaɗawa mu ji ne hakikalin abin da ya faru kun ga yadda musulunci yake jarumta ko yayin da aka samu waɗanda suka ce musulunci mutunci to sai a samu wasu jarumai wasu sojoji a cikin musulunci sojojin musulunci fa ce kaji sai a tura su sai su je su share wa musulunci hawaye a fara gwabzawa da su tukunna to sai ce ta sani yau kan da ku ga wani mawqifin kuma ranar yakin gwanani yakin ahzab kenan yakin al-ahzab bai da ta faru خرج ga amru bin الود wani suna amr ibn abdullut ya fito wa huwa mukallibun bil hadith wa al mustatir ya rufe jikinsa da silken yaki na karfe mukalla wato ya kifa kansa sun sa kankwali idan an zo da jihadi na yaki ta yi suke yi su suna sa irin kankwali na karfe a ka ta yadda kuma ka faru kansu da takwali sai dai ka karfan takwali da zai iya da akwai karfa to ana so a samu irin wannan shi ne ake fata masu ko irin kamar ake sa na kwano idan za a yi amma asali ana sa wato kwalkwali ne da ƙarfi ta yadda ko harbi aka yi wani ya fasa wannan ba. ko takwabi aka sara ma kanka ne ba za ka samu ba saboda idan an sari kanka ba za ka ji kanka ba ba amma ya ka sare ma hannu za ka iya rizawa da gudu in an sare maka kafa za ka iya ɗigal in illan da ka tafi amma aka sare kanka ba zan ce ya sare da shi ka idan an je jihadi ana sa wannan abin da ƙarfi wanda yanzu mace wanda duk gaba ɗaya sun manta da wannan abubuwa da rigar karfe da ake sawa ta fita yaƙi duk ya kamata a ce ana yi sirken yaƙi bai kamata a ce wai za a zo a bari a jira abinda ake yanzu a zamanin bullet proof ba a ya ka yaƙin da za a yi shi takwabi da takwabi gaba da gaba ya kamata makera su rinka kera su musulmi kuma su rinka tsaya ka ajiye wannan kwalkwalin ma kawai ka kawo wannan kanka ko da wata rana ayya ayya kamar ka ka fito kawai saboda ku ta kwana ko ba ka bane ba shi kenan ya fita ya sanya wannan kwalkwali na ƙarfi fanada sai ya kirari man yi bari yubarizuhu shi wannan ba musulmi bane amr ibn abdullah tukun yace waye isa ya fito mu fito na fito da shi a yakin gwadalin fa kama ali ibn abi talib sai ga ali ibn abi talib ya tashi radiyallahu anhu فقال أنا له يا نبي الله سيعني ابن أبي طالب يا من الله بني شي ني زن غبا دشي فقال صلى الله عليه وسلم ثم قال إنه أمر iblis, wannan ba tsarar ka bane gaskiya ta karfin ka amuru ne zauna saboda wannan mutumin malam ba kan wallan samar a cikin annan ba ba da kyau amur bin abdul ba aliyu jarumta da kishin musulunci ya ce ya manzo Allah ni ban da manzo Allah ce in mm, mm, zauna dai wanda sai yake nuna cewa shi mutum musulmi in bai abu ne yake ana basira in za ka yi fada da wani to ka yi fada da wanda kake ganin za ka iya ci amma mutum kaya guda ya duka ko don sau uku ya za ka mu mubarak da shi gaskiya Amma ya ce da sun bala dawa malam ba ya samu jarumta ba sai sake kira da shi wanda mutum ya ce man yubariku ne waye ya isa cikin ku ko musulmi ya fito mu zanga da shi yau ala rajulin ya za a iya samun wani namiji wanda mace ta haifa namiji sosai ba mace ba da zai fito mu garza ba na cikin wanda abu yana da ciwo wallahi in dai jarumi yana nan da ya ana irin wanda sai ji ana mai jikan duk da kasan su kanka ake sai ka ji bari ka tashi ka fita ala rajulin yadrus ina ne fitowa ya فجعل يؤنبهم ويقول أين الجن أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها ما لما سيفارة كمتنشي با يذي ينا الجنس كده يؤنبهم ينا الجنس لي ويقول ينا ترى أين جنتكم التي تزعمون إلى الجنة تأكل يقول يا وأنبهم ويا ترى الجنة الجنة cewa duk wanda ya je jihadi aka kashe shi da fala'a zai shige ta ina take ba za ku fito ku kashe ku shiga ba Allah wannan bacin fuska bace afala tabruzuna ilayya rajulan ku musulmi ba za ku turo min mutum guda ɗaya a cikin ku ba ya zo kashe shi tafi aljannar taku wannan kuma kan magana ce ke faɗa aliyu ya kasa gudu fa kama aliyu radiyallahu anhu aliyu sai taki zai taki taki marratan sani a kai da biyu fa kala ana ya rasulullah yace ya manzo Allah ni ne ni ne ka ban ni je in gama da wancan mutumin fa kala sallallahu alaihi wasallam ijlis annabi yace zauna malam ni sai shi wannan hali a irin wannan malam annabi bai a cikin sai ya ji wannan yana da kiyar ko kowa ya yi shiru kowa ya yi shiru a gurin a yakin ahzab duk nafas a saurar ba suna <laughs> nan shiru ne ke saboda mala in wani abu ne wani lokacin dole sai ka dan daga kafa kaɗan a dole sai ka ce ciyayi in baka seta ta ba kwafe ba ya maka saboda matsalar ba san shirin sa ba kamar yanzu misalin barawo ne ya zo ba gidan ka ce buɗe kofa kai ka buɗe ina ya ce ka buɗe ba za ka gaggawa buɗewa ba dan baka san da me za ka da shi ba kana nufin ka buɗe ku garga hannun ka yanci ba ka da komai dole ka ɗan shiga kai karimi karimi a gidan ka ɗaki in ki ajiya ne kai in kuma ba ka da ajiya da man kayan shiga fasku iya wulaganci kenan wai turan wani shi ya ɓarawa shigo gidan sa sai ya ce na kasa don Allah da babu bargo <laughs> dan Allah ka kuma ta. barawa ya zo gida ga ba lulluɓa wa ruwa jiya sai matar da ta mutu tana bargo bai a lulluɓa